eh mutanen da suke ta'addanci ma suna cin riban kan wannan rishin zutuwa tsakanin kasashe kasan in suka bugi kasa guda sai su gudu kasa guda in babu gama hankali ba mu gama gwiwa tsakanin su kaga kenan in ka zo daidai kasa ka baka iya shiga kasa waje doka ba ta baka izini ba su kasashe in ya zamanto ba mu gama gwiwa ba in suka bugi kasa guda kasar ta gaya ma waccan a tarbe su a gama gwiwa in wannan abu gama gwiwan nan ba a yi shi ba lalle su za su ci riban kan wannan rishin zituwa ka san kamar yadda ake cewa kana iya zaben eh, wani mutum amma makwabcinka baka iya zaben shi Allah ya gama ku to makwabcinka shine babban abu kamar ƙasa tamu da mali ƙasa burkina da tamu ko ban mu shiri ko ban mu son juna ma wannan abu zai sa dole sai mun gama guwa sai mun sa hankali tare mu yaƙe su in ba ka ba za mu ci kaga lokacin da aka yi kaman aka ro wannan kungiya da aka ce majestic sahel sai aka yi wata rijijeniya wadda take ta ce duk ƙasashen jason sahel in ƙasa guda mutum suka buga suka gudu ƙasa guda kana iya shiga kilomita hamsin ba tare da ka tambayi ra'ayin waccan ƙasa ba rijijeniya ce to da yake abun ya fara dan kawo gardama sai ya zama to wannan abin da aka eh, eh, kaman ci gaba da aka yi shi ma sai muka ya kuce muna to yanzu in ba a koma aka yi irin wannan ba aka gama guya aka rika yaƙi ma tare abin da ya kamata a yi a rika yaƙi tare sojojin Nijar da sojojin Burkina da sojojin Mali cikin rindidan mai guda suna yaƙin mutanen tare in ba haka aka yi ba wallahi abin nan nan gaba ma za mu taru mu yi a baya bayan nan babban kwamandan rundunonin mayakan Nijar, chef d'etat major general des um, ya kai ziyara kasar uh, mali inda suka tattauna da takwarorinsa da ma hukumomin kolin kasar ta mali wallahi wannan abin murna ne nike tsammani ma an dan dade ba a yi shi ba kamar wannan ziyara da shi uh, general salif modi ya kai a mali a bamako ya kamata a ɗauke shi wani abun mahorko ne na ci gaba da aiki tsakani tare wannan aiki yakin nan wallahi tallahi sai mun gama gwiwa mu kasashen sahel mu makwabta har kasashen teku sai sun zo sun gama in ba haka ba kamar yadda suka fara zuwa benin zuwa togo za su kai sauran kasashe dole kenan sai an gama gwiwa sai an yi kaman eh, yanzu abin da ake zato gobe ya wata rana shi ma general na mali ya zo nan saboda a ƙara gama gwiwa saboda eh, zuwa da komowa ya zamanto ana ma juna magana kowane lokaci har abin ya zamanto kamar kowane wata biyu ko kowane wata uku ana taruwa a ga yadda aka yi a gami ake iya sake